mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na mai gida kan gida shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyon jihar kano wa maba da mama tare da shehu malami sheikh dr yusuf ali sarkin malaman gaya wanda a cikin wannan shiri muke tattaunawa tare da shi akan al'amura waɗanda suka shafi rayuwa ta ma'aurata da kuma irin shawarwari da malam yakan bayar ta yadda za a zauna lafiya kuma a sami ingantaccen aure da samar da zuri'a ɗaya ba tun kafin auren da lokacin da aka yi da kuma lokacin zaman auren wanda masu sauraro sun ji shirye-shirye da muka yi a baya kuma allah yadda a yau ma an kasance da mu malam zai yi nasiha bayan nasiha kuma za mu dawo ga ɗaya daga cikin wasiku wanda kuke aikowa domin malam ya tattauna a kai a daidai wannan lokaci a madadin masu sauraro da kuma hukumar rediyo a akira makalla muna ma barka da zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na to masu sauraro kafin mu je ga malam ya gabatar da nasiha wannan shine shirinmu na farko a bayan ta gagarumin biki da aka yi a masarautar gaya wanda mai girma sarkin malaman gaya a shek dr yusuf ali khadimin sunnatin nabawiya mai martaba sarkin gaya alhaji ibrahim abdulkadir ya naɗa shi a matsayin sarkin malamai na gaya kuma al'umma jihar kano suka yi da fifi aka je da dukkan al'umma da malamai da 'yan kasuwa da ma mu 'yan jarida wanda duka muka cika wannan gari na gai domin taya shehi murna akan wannan martaba da ɗaukaka da Allah ya bashi wadda babu irinta domin a kirawo ka sarkin malamai kamar yadda Sheikh Ibrahim Khalil ya faɗa malamin ma kawai babu makamarsa kuma a kira ka sarkin su da haka mai girma sarkin malaman gai wannan matsayi da ya samu muna taya shi murna wanda shine shirinmu na farko bayan da aka naɗa shi kuma a madadin ku masu sauraro muna ƙara jaddada addu'a da fatan alheri tare da murna ga she da fatan Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya taya shi riko Allah Ubangiji ya taimake shi ya kara mashi wata ɗaukaka fema da wannan da ya samu a karmakalla muna jaddada murna a madadin shi kansa shugaban gidan rediyo Malam Gali Sadiq wanda ya naɗa mu gaba ɗaya muka tafi garin gaya kuma mun gabatarwa wa masu sauraro sun ji irin abubuwan da aka yi a wannan gari a lokacin wannan naɗi she muna taya ka wannan to alhamdulahi alhamdulahi da farko dai muna gode wa Allah subhanahu ta'ala wanda shi ne da ikonsa ne da yardarsa da fararsa komai yake faruwa yake ba da mulki ga wanda ya so yake karɓa ga wanda ya so mu ne masa godiya da farko na biyu muna yin godiya shi zaɓaɓɓen gwamna na jihar kano dr abdullahi umar ganduji khadimul islam wanda da ya sarewarsa da tunaninsa da ƙoƙarinsa har aka kai ga wannan matsayi a inda aka ƙirƙiro waɗannan masarautu guda biyar kuma abinda malamin suke cewa ma kana lillahi dama wata sala wa ma kayan ligerin lahi shi kuma wanda duk kasance in dan Allah ne abin yake to shi to zai dawwama kuma har za a je karshe a ci moriyarsa amma in ba dan Allah ba ne dandan nan wato zai zama in kada'a ya yanke ba zai kai ga ƙarshe ba tunda allah ba zai sa masa albarka ba wannan ya tabbata cewa abubuwan da mai girma gwamna ah, dr abdullahi umar ganduje yake yi yana yi ne da kyakkyawan niyya yana yi ne don saboda amfanin al'umma na yanzu da waɗanda za su zo ma nan gaba muna fata waɗanda duk za su zo su zaune matsayinsa su koyi da irin abubuwan da yake Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sanadiyar wannan ne mu ma Allah ta'ala ya tarfawa mu nono mu ma muka samu masarauta ta gaya wanda in ka ga abubuwa na ci gaba da ake yi lalle wato mun gode wa Allah subhanahu ta'ala sannan kuma bayan wannan muna gode shi mai martaba sarki a alhaji dakta ibrahim abdulkadir sarkin gaya wanda ƙauna ta saka shi kuma yana damu wannan matsayi saboda haka shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da shi da sauran 'yan majalisa. kamar irin yadda kuma dole ne inda bayan kan mai martaba sarki kan to ai sai gidan rediyon kano wanda gaba ɗaya gidan rediyon kanan da af ɗinsa da uwa ɗinsa da uwa ba da mamansa suka tashi ka kan suka tare a gaya a masarautar gaya kuma duk inda na shiga gidan rediyon yana bina kai tsaye da kuma sauran shirye-shirye na musamman waɗanda kuma aka yi ta gabatarwa a bayan naɗi ɗin kafin naɗin irin sanarwar da aka yi ta yi irin sanarwar da aka yi da kamba abu da aka je gabaki ɗaya da jami'ai waɗanda suke kula da kowane sassa haka fa aka je ba na mantawa kai malam ji har ma da ziriyar ku kuka ji da ziriyar ka gaba ɗaya to za ga har mutum na daddafa kan waɗansu to saboda haka na farko da za mu cewa shine allah ta'ala ya saka muku da alkhairi allah ya ci gaba da taimaka muku da yi muku jagora wa'annan abuwa da kai kuma sadakan sadaka jariya duk gaba daya da shirye-shiryen da aka saka da tallace-tallacen da aka saka da bunƙasawa da yin program din live da wanda aka zo aka ta yin program na musamman na musamman a kayi da tafiyar da aka yi da tawagar da tafi da motocin da aka yi amfani da su da na'urorin da aka yi amfani da su da kuma dukkan guzurin da aka tafi da shi gabaki ɗaya babu abin da aka nema a gurina daidai da ƙwayar gero wallahi tallahi billahi la ilaha illahu ko ƙwayar komayya gidan rediyo ba ta nema a wajena ba na ce a yi min bil sai shi gashi a zaune ya dare ce ina ai yi ne kawai saboda Allah kawai ba ma bukatar komai la nuridu minkum jaza'an wala shukura kura. Eh, ba ma neman sa kuma ba ma hatta godiya ba ma so kai mana mu a wajen Allah kawai muke nema kuma muna ganin abin da za mu yi din shine mu abin da za mu iya yi wanda za mu ji zuciyarmu ta kwanta ta samu nutsuwa cewa dai a rayuwar mu ma mun yi maka wani abu wanda zai faranta maka rai saboda haka na gode dai addu'a Allah ta'ala ya ci gaba da taimakawa shi shugaban wannan gida na rediyo malam gali su duk Allah ta'ala ya ci gaba taimaka maka kai ma mataimakinsa da dukkan mataimakansa da dukkan waɗanda suka taimaka waɗannan shirye-shiryen gaba ɗayansu iri-iri suka sadar da jama'a duk Allah ya saka masa da alheri allah subhanahu ta'ala kar ya sa su kunyata a duniya kamar yadda ya kasance ba su kunyata ni ba suka ɗaukaka ta su ma allah ya ci gaba da ɗaukaka su saboda ya zama cewa kamar irin yadda annabi sallallahu alaihi cewa aljaza min jinsil amal sakamako Allah ya kan yi shi ne da irin aikin da kai ma kai to sai ya saka ma da sa to to Allah ya saka muku da alheri sannan kuma dukkanin jama'a gaba ɗaya. masarautar Gaini, ne masarautar Kano kai ba zan manta da mai martaba sarkin kano ba mm, alhaji dr aminu bayero har fa da shi a sahun tallatawa <laughs> har da shi a jarida har da shi fa a sahun kuma sannan yana bi kowace gaba sai ya yi addu'a ya ce na bi an gama har da aka gama ce ya yi yiyo a cewa alhamdulillah an gama wannan komai an yi lafiya an gama lafiya alhamdulillahi alhamdulillahi Allah ta'ala ya saka masa da shida zuriyarsa da shida eh, yan majalisarsa Allah ta'ala ya saka musu ga baki daya mutumin kirki ne ya bi sahun mahaifinsa <laughs> wallahi duk al'umman mahaifinsa ya rike su kuma yana biyayya a gare su duk da gashi matsayin da Allah ya bashi mm. amma yana rike da su kuma bai canza musu ba duk abin da mai martaba yake shi ma yana yi da haka to sarkin abin fa da ba a taɓa yi bai yi ba ya je wani guri irin a taro na addini na saukar karatu sai hanya ta biyo da shi ya fa tsaya <laughs> ya nemi ina nake na zo sannan muka gaisa fa yadda da yan sandawa duk sun tafi gaba dole duk aka dawo duk hakimi aka dawo kuma sai kallon ya dawo kan da ni da shi abu eh. an taba samun haka ni ban taba gani ko ni ban taba je saboda haka sarauta irin ta Kano sarki irin na Kano yana tafa da dukkanin wato jami'an tsaro a wannan zamanin hmm. amma a tsaya ga baki ɗaya a gidana ƙofar gidana na fito to babu shakka wannan abin da ba zan taɓa wanta ba ne sai dai kawai allah ya saka masa da alkhairi kawai hakanan dukan jama'a wanda suka halarta na jihar kano da ba na jihar kano wa'yansu daga wa'yansu jihohin suka zo suka kwana allah ya saka masa da alkhairi. wa'yanda kuma ya kasance dan allah Ayi hakuri akwai wa'yanda sun ci alwashi ƙwarai da gaske in baka manta ba hakimi tahir ya ci alwashi to akwai wa'yansu gwamnoni ne wa'yansu mataimakin gwamnoni wa'yansu jami'an tsaro ne shugabanni wa'yansu abuja wa'yansu a waje wa'yansu sarakuna wa'yansu hakimai wa'yansu masu kudi dukkanin sun yi alwashin sai sun zo da akwai wani mataimakin yan sanda ma shugaban yan sanda wanda yake cewa a cewa a duk inda yake ko a kasar waje yake in naɗin ya zo a gaya masa amma sai aka ba mu ƙwararrun lokaci kwana uku kawai wanda duk shirye-shiryen duk jama'an nan da kuka tara mana duk a cikin kwana biyu aka tara su saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alheri gaba daya wannan lokaci da za a kwana ana magana ba zai isa irin yadda zan saka mutane ba eh, sai dai Allah shi da kansa wannan shine ma alhamdulahi ya eh, kara yau shi ma mai gida kan gidan mun yi na musamman a ah, to to shi ke sarauta to sai dai kuma watakila ba dai za mu samu damar karanta wasiƙa ba ah? amma dai za mu yi ah? nasiha a <laughs> sauran mintunan da muke da shi musamman nasiha mu ta farko mm. wanda ke magana akan mata su ringa haƙuri su daina yawan neman saki daga mazajensu domin yin hakan lokacin da zuciya ta ɓaci aka yi hakan mace ta na ce sai an sake ta to daga bayan ta zauna kwana ɗaya biyu kuma abin zai dawo ya fara damunta kuma ta bakanta wa mijin rai har ta fita daga zuciyarsa daga nan kuma musiba ta zo 'ya'yan da suka haifa sun shiga garari rayuwarsa ta koma cikin haɗari tarbiyyarta ta koma hannun wata da ya auro sannan ita kuma bata samu wani mijin ba daga nan dai rayuwa ta zama mata zazzafa wanda har yake jawa kuma matan wasu samu ciwuka wanda zai zama ajalinsu da haka wannan nasihar malam a kansu ne muke fatan za a yi su matan su fahimci illar yawan neman sakin in zuciyarsu ta ɓaci ga mazajensu to da أعوذ wasu salatu wasu salamu ala والسلام muhammadin wa ala aliyu sabi a jima'i. wannan nasiha kwarai da gaske ta zo daidai da halin da ma'aurata suke ciki a yanzu musamman wato mata zama wata alhamdulahi alkali shugaban alkalai har yanzu inspector director na shari'a iriya kwajar har zuwa afa shari'a kwajar da kuma inda allah sa cibiyata ta zama nan guri ne yau wajen shekara nawa a inda irin waɗannan koke-koken kullum kullum suke zuwa za ka ga cewa mace ta nemi saki kuma idan aka sake ta kuma ta zo ta zauna har sai ta tsufa wata ma kwana ɗaya ne aura wata wata ɗaya wata wata biyu wata wata wata shekara wata kuma dan rashin basira har sai ta kai wajen shekara ma ashirin a gidan mijin ta fara zuba yaya kamar yadda ka faɗa ta nemi a sake ta kuma a sake ta rasa inda za ta sa kanta duk yawan 'yan matan da suke ba su da aure duk yawan zawarawa dubi kuma irin halin mazajen yanzu ba irin na da ba ne to wa'annan abubuwan guda uku da kuma hali na sha'anin da ake ciki na rayuwa to sai su saka shi mijin to ta dawa ma wai taimar me ai daman zama auren dama daga 'yan kwanaki ne ko watanni sai kuma a ci gaba da yin na haƙuri to tun da ita ta zo ta hutar da shi shi kenan kawai shi ma kawai ko dai ya yi wata ko ya sa alƙibla kuma duk abin da zai faru tun da shi ba shi ne ya nemi cewa cewa ah, ya sake ta ba ita ce saboda haka duk kukan da za ta yi duk halin da za ta shiga duk matsalar da za ta shiga kowace iri ce ba ruwan murna ma zai yi to saboda haka sukan zauna shekara da shekaru na ga wacce ya kasance bifi kwana biyu nan ba ta zo ranar da aka yi ta gidan miji ranar ta nemi ya sake ta wai ita da ta zo wai ta ga ita ba irin wanda take so ba ne abubuwan da ya faɗa mata ba haka ba ne don wannan ta matsanta a daren ya suke ta yau shekara takwas dama can tana zuwa waje na neman irin wannan taimako. yau shekara takwas suka da ita da uwarta Shekara ne bata sake samun wanda ma zai ce yana santa ba ta rasa dukkanin sun rasa inda za su sa kansu ita da uwarta da ko kasa da wancan ta samu ma auren zata kowanne iri ta samu to amma wane ne ya san fa tarihin aure ne ita da kanta ta kashe auren da kanta ba ranar da aka kai ta mm. to kai ka ce kai kana santa ai ita da kanta ta kashe wa kanta kasuwa mm. kuma shi kuma kuma sannan kun shi to tun da yake haka ne to ƙwarar da ta je ta zo to fa shi ne fa wannan fa ba kuma suka yi wani rashin azanci duk suka kashe komai kuma aka shiga bara mm. aka shiga sai da kaddarori aka shiga sai da gida a biya shi fa mm. bayan an biya suka dawo matalauta <laughs> ba auren babu kuma abin hannu abin da ake da shi an rasa kuma sannan 'yan uwa masu hankali sun tabbatar ba ruwansu sun yi a ƙoƙarin da suka yi ta auren nan saboda haka ba ruwansu duk abin da zai same ta ita ce ta jawo tsuntsun da ya ja ruwa kuma shi ruwa ike doka to saboda haka suka watsa da saboda haka ni dai tun da nake a duniya irin wannan idan an ce irin waɗannan matan waɗanda suke neman saki a gabana ko a kotu ko gara ma irin na kudu da yake a ƙauye ne hakan nan yawancin irin wannan ya yawan faruwa inda za ka je ka tarar da gaba ɗaya kotun ma ba ka iya gane fantinta wani iri ne daga nesa baki irin duk mata sun kewaye ta duk neman suke suke wani alkali makwacin guni ko abubakar jakada Allah ta'ala ya gafarta masa idan ya zo ana ce da shi alkali reza idan ya zo ya ga irin wannan ga kwana nawa za a yi kuma su suka kawo kansu suna neman saki sai ya raba gida biyu kawai tun ba a shiga kotu ba nan na saki ku nan ku shigo kotu eh, to tana rajistra eh, ya je a ta fama da sunayensu ana ba su mm. takardar saki do do do irin wannan to saboda haka da kuma waɗanda ni suke zuwa su kawo kukan irin wannan yaya za a yi ni ban taba ganin wacce ya kasance bayan an sake tan kuma ta samu abin da take so ba daga in ma ta samu mijin to sai ta samu wanda ya kasance ya fi wancan idan sharrin nema da shi ya fi wancan sharri ko kuma ta zauna ba ta samu ba har ta tsufa suna nan waɗanda ya kasance kwana uku suka yi da aure ko kwana biyu ko kwana ɗaya suka nemi a sake su suna nan wa'in sun kai shekara arba'in a duniya haka tafi faruwa ma to sannan kuma wa'anda kuma mai kasance ga sunan kamar yadda aka faɗa wa'in kawai auren ne eh, ya ma daɗe auren amma don saboda rashin basira su ce a sake su watakila ba saboda ɗan wani wai ta ga wai saboda ya yi amarya ana yin wani abu wanda take ganin kamar ita ko ba a yi mata ko an canza irin fa na farko ne to ai baƙo kai dole baƙon nan ka nuna masa cewa za ka iya farike shi lalle kana munna ya zo lalle nan fa gurin zama ne lalle ka shimfiɗa masa fuska lalle ka nuna cewa wannan amarya ta rika ji ta yi sa'a za ka iya rike ta za ka iya karrama ta za ta zauna a da farkon nan ai ita daman kunnuwanta da idan dinanta da komai duk abu da yake yaya za a karbe ta ko yanda Allah idan yanzu amarya ta zo sai ka rike ta kamar yadda wacce kuka shekara talatin ai ba ta ga gurin zama ba ko dole sai ka tarire ta ba amarya ba kowaye duk bakon da kai sai ka nuna cewa kana munna da zuwansa mm. to wai su dan wannan lokacin da za a nuna wa amaryar ana dan munna da zuwanta ta saki jiki kamar yadda ita ma an yi mata a'a sai ce ce ita ba ai tun da aka yi auren nan icen zahali hali da in ya fitar sai ya daɗe yanzu kuma yana dawowa da wuri saboda haka gaskiya da na ga haka shine sai nemi ya sake ni to tun da ya sake ni wallahi ba wani wanda ko kare bai ce yana so na ba yau shekara goma sha takwas yau shekara goma sha biyar yau shekara ashirin yau shekara irin kira irin na ƙauyuka ne su idan suka kai kamar shekara biyu su ga sun daɗe wata yau shekara biyu kenan yau shekara ko kuma wata ta kawo yi wallahi ya yau shekara biyar kenan tun da da mijin isa ke ta ba wanda ya ce yana so. malam wadda ta ce ita saboda zama a gida da rashin samun mijin idan ta ji ana faɗa a rediyo wani yana sanarwa zai aure za a ɗaura sai ta taso da gudu ta kashe rediyon saboda ba ta so ta ji <laughs> tana ganin invitation ko na ɗaurin auren wani da wata kawai sai ta fashe da kuka ta shiga ɗaki ta yi ah. kuka saboda ta tsago ta abu da auren ta zauna a gidansu shekara wajen goma sha ita ta kashe auren daga baya kuma yanzu ta zo babu auren kuma gashi tana son auren babu to ga zawara nan mm. na ga 'yan shekara ko na ji an gaya min ta zo 'yan shekara saba'in da biyar ko ba zawara ce kuma idan suka kai wannan shekarun suka haura talatin ko mm. to hankalinsu duk ya canza mm. sun koma wa'yansu su sosai kusan duk jama'a kamar zan ko yan su abokan gafarsu da mutanen gida ba shiri da mutanen unguwa ba shiri da mutanen duniya kowane duk suna jin hankalin su ya canza sun yi tunani iri iri iri iri har abin ya zauna musu a zuciya ko cewa kai unguwan nan je ki rika karanta ba ta iri ba wata ma sai ta ce ma kuma sun dawo ma fa sun dawo kishiya wato opposite kuma sai su dawo ba ma sa san auren ma kuma in sun daɗe gara wacce ba ta yi ba ba taɓa ɗanɗana ba amma wacce ta yi <laughs> wannan ce a cikin bala'i a cikin masifa to amma wani lokacin idan ana dukan taki kuma da jaki sai a dubi eh, wani lokacin kuma akan samu kaɗan wanda abin daga mazan ne yake in dai har ya zama daga namijin ne yake gallaza mata ɗin duk su ƙa'idodin aure na shari'a na al'ada waɗanda ba su saba wa shari'a ba ya zama yana kulawa to babu shakka ɗin in ta nemi ya sake ta in ya sake ta to sai Allah ta'ala ko ya kawo mata mafita mm. don saboda menene ai Allah ne ya faɗa wa in ya tafarraqa yughna kullum min sa'ati asutun nisa'i in suka rabu sai Allah ya haɗa kowa da ramansa amma kar amanta da na sauda lokacin da irin wannan nan ya faru ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama lalle yana baya baya da ita ba neman saki ta ba mm. cewa to ya rasulullahi ni ina so in ci gaba da zama matarka amma in dan wani abu ne wanda yake tare da ni a matsayina na mace na bari na bewa na na Aisha mm. ni dai kawai zama ina nan inda za ka iya ban abinci kenan saboda haka Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa inna mar'atin kafan min ba adani shin abu iraran falajin alayma an yasal la baina wa masulha wa sulhu khairu wa urdu man lam tusashu eh, idan mace tana ganin take take mijin nan nata yana wulakanta ta ko to su yi sulhu ta dada man sulhu sai ka saukar da wani daga wata bukatar ka ka haƙura shikenan shi kuma sai ya haƙuri shikenan sai a zauna to wannan Allah ta'ala ce wa sulhu khair So daga duk sanda irin wannan ya samu gare ki ki nemi ku yi sulhu in kin ga cewa ba za ki iya juriyawa da irin waɗannan halayen nasa ba ma sauraro a yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri namu na mai gida kan gida ƙarƙashin jagorancin mai girma sarkin malaman gaya الشيخ الدكتور Yusuf Ali خادم السنة Nabawiya wanda shirin ya faro da murna da kuma uh, bita ta irin matsayi da shehin ya samu wanda shirin da muka yi na ƙarshe kafin wannan shiri aka yi biki na naɗa shi a matsayin wannan matsayi a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin gaya alhaji ibrahim abdulkadir wanda kuma daga bisani muka karanto a wannan nasiha wadda malam ya rufe mana da ita a akar makalla a madadin masu sauraro da hukumar rediyo muna godiya kwarai da gaske to na godiya kowa da kowa masu kallon mu da sauraron mu a rediyon kano da kuma sauran duk faɗin ma na ce duniya to insha Allah a kasance da mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin halin yanzu a madadin kabiru kabuwaya wanda ya haɗa mu da ku da kuma shugaban shirin shugaban gidan rediyon kano gali sadiq ni da na shirya na gabatar nuhu guda ji nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu allah ya ba mu alherinsa